فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إن الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل حجارة من سجيل منضود مسومة عند وما هي من الظالمين ببعيد eh, Allah ya saka alheri wato mai moto lamba 94 ya yi faci sai yaje ya gyara kahin a tashi 94 ya yi faci soixante-quatorze soixante-quatorze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 a wannan yanki mai albarka yankin tsibiri a wannan ƙasa mai albarka jamhuriyar nijar wa musulmi tun daga bakin babanmu shugabanmu ɗaya daga cikin mujahidai masu wa al'umma hidima shi babanmu mai arewan jattullu alhaji musa maina hula. mai wannan gayyata mai albarka madugun wannan gayyata mujahidi mai wannan gari mai albarka mai garin beshame mai sunan kawuna kuma shine alhaji siddi magaji na ce to wai wannan sunan wai ko dai bahilla ce ne saboda duka sunayen sunayen fulani ne mafi yawa za ka ji ana ce in ka ji an ce siddi to fulani suna yawan amfani da wannan sunan magaji ma fulani suna yawan amfani da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙare mai jagora ya ƙara wa zuri'a shi da rayuwar shi albarka tare da mu akwai shugaban ƙungiya na wannan gari mai albarka shine ustaz abubakar sa'ad hafizahullah akwai shugaban agaji na wannan gari mai albarka shine ustaz hassan labbo takwarana amma dai mai yiwa ni kila na dora shi kila na fi shi matsayi domin ni ina da 'yan tawayi uku a na. bancin ni ina da hassana ina da ƙane kanne hassan da husaina akwai amiru amira akwai hassinu hassina don haka mai yiwa kila ni na ɗan fishi sarauta amma ba irin ta su mai beshami ba wannan sarauta ta yin tawaye ce allah ya gafarta muna akwai sakataren kungiya na jihar doso ga baki daya ustaz alhaji adamu gero akwai shugaban kungiya na kitabu wa sunna na garin geshemi ba geshemi ba geshemi akwai shugabannin ƙungiya na tsibiri su ma suna wannan waje da sauran manya-manyan malamanmu akwai babanmu ustaz malam sani mai sanda amma sandan nan ba ta kiyo ba ce ta yada suna ce akwai ɗaya daga cikin dattijawanmu wayanda suke wa wannan addini hidima suke tallafa mu sunna a wannan yanki mai albarka da dukiyar da Allah ya ba su wanda yana daga cikin waɗanda cikin taimakon Allah suka ba wa mahaifinmu a sheik doktor abubakar argungu rahimahullah suka ba shi gudunmuwa a wajen yada da'awa a wannan yanki shine ustaz alhaji musa bangarasa akwai ɗaya daga cikin mujahidai wanda muke tare da shi shine malam abdullahi bacaka da kuma ɗaya daga cikin limamanmu na garin yandu ustaz imam aminu yandu da sauran duk waɗanda suke zaune a yi haƙuri ba zan iya zayyana sunan kowa ba saboda lokaci wa musulmi maza da mata mu ne kowa son islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna uku ga watan zulqa'ada jira annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya yi daidai da yau muna sha ɗaya ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam in soha alaihi salatu wassalam shekara ta 2024 ya rabbi muna roƙonka allah ya samu idanka mu bari danka allah muna bara muna roƙo a gare ka allah ya karɓi ayyukanmu ga baki ɗaya allah kada ka samu ɓata bayan ka karba. yan wa musulmi mun saurari karatuttuka tunatarwa daga manyan-manyan malamanmu muna roƙon allah ya saka musu da alkhairi allah ya biya su da gidan aljanna allah ya ba mu ikon aiki da abin da suka karanta da mu a takaicen takaitawa ɗan lokacin da muke da shi alarama idan ka shiga alkur'ani akwai wata aya a cikin alkur'ani wanda dukkanin musulmin duniya in mutum ya yana kiran kanshi musulmi ba musulmin da bai haddace ta ba aya ce wadda a dukkanin yini in dai musulmi musulmin kwarai ne karanci alalakal sai ya karanta ta so goma sha bakwai wannan aya aya ce wadda ta kunshi abubuwa da yawa wanda tana cikin wata sura mai albarka mai daraja mai falala wanda ita ce suratul fatiha suratul fatiha annabin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam ya bi ummil kitab au bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta suratul fatiha ba suratul fatiha sura ce mai daraja mai albarka wadda ana yin magani da suratul fatiha ana rukuya da ita suratul fatiha sura ce da ta kunshi abubuwa da yawa a ciki wanda da ɗan adam zai kiyaye abubuwan da suratul fatiha ta kunsa a cikinta wallahi da ɗan adam zai zauna lafiya a rayuwar shi ba don komi ba suratul fatiha ta kunshi abin da ya shafi tauhidi na rububiyya suratul fatiha a cikinta akwai tauhidi na uluhiyya suratul fatiha a cikinta akwai tauhidi na asma wa sifat dukkanin wa'annan za ka same su a cikin suratul fatiha alarma kafin mu yi magana ya kamata ka ɗan karanta mana suratul fatiha daga farkonta zuwa ƙarshe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.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 amma bari mu ɗauki aya ta uku mu yi magana a kanta ko kuma aya ta biyu mu yi magana a kanta wani da yi mamaki na ce aya ta biyu ko aya ta uku akwai akwal bainal ulama akwai malaman da suke ganin basmala tana daga cikin suratul fatiha da haka malaman da suke ganin basmala ɓangare ne a cikin suratul fatiha suna kirga basmala bismillahir rahmanir rahim aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu ar rahim aya ta uku maliki yawmiddin aya ta hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta biyar ihdina siratal mustaqim aya ta shida siratal ladina an'am ihdina siratal mustaqim aya ta shida siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ta bakwai waɗanda akwai malaman da suke ganin basmala ba aya bace a cikin suratul fatiha sai dai aya ce a cikin alkur'ani kamar yadda Allah ya ce wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa qalar kabu fiha majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim akwai malaman da suke ganin aya ce a cikin alkur'ani amma ba aya ba ce a farkon suratul fatiha da haka sai suka ce suratul fatiha idan ka kirga alhamdulillahi rabbil alamin aya ta farko ar rahim aya ta biyu maliki yawmiddin aya ta uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta hudu اهدنا الصراط المستقيم آية بيار صراط الذين أنعمت عليهم آية الشدة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية بقي أقوال بين العلماء رحمهم الله آية دزامي مغانا أكنتا تنا بقاتت لن أدم ينسو tana buƙatar ɗan adam ya yi umfani da hankalin da Allah ya bashi tana nuna mana ubangiji shine Allah ɗayan ɗaya tana nuna muna dalilin da ya kamata ubangiji mu bauta mishi shi kaɗai shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya buɗa da alhamdulillah rabbil alamin bayan ya gaya ma abin da ya shafi na farko godiya gare shi menene dalilin da ya sa aka gode mishi Allah ya ce saboda shi ne rabbul alamin ubangijin talikai sai ubangiji a aya ta biyu ko ta uku sai ya faɗi wasu siffofi nashi guda biyu wa'anda a duniya babu wanda yake da wa'annan sifofi in ba Allah ba a duniya babu wanda za ka samu da irin wannan sifa in ba Allah shi ne ar-rahman ar-rahim shi ne ar-rahman shi ar-rahim to wai menene ake nufi da shi ne ar-rahman kuma menene ake nufi da shi ne ar-rahim da Allah subhanahu wata'ala ce shi ne ar-rahman me wannan kalma take nufi ya abdullah Allah kamar da malaman zaure suke fassarawa idan aka ce ar-rahman mai gamammiyar rahama idan aka ce arrahim mai keɓantacciyar rahama sai ga masu imani wace irin rahama ce ta ubangiji wadda ita ce gamammiyar rahama shine ubangiji yawa kahiri yawa musulmi rahama ce matsayi ne na ar-rahman ga ba mi ga bahaushe ga ba bafulatani ga adarawa da sauransu amma sai ka iske ubangiji saboda rahamash bai ɗauki wata ƙabila ba ya ce wannan ita ce ƙabila wadda na fi so kuma ita ɗai zamba da haka ar-rahman daga cikin rahama ta ubangiji matsayi ne na ar-rahman shine halittar da Allah ya muna da Allah ya ga dama tun kana digon mani sai Allah ya kashe ka ya zamanto ba za a halicce ka ba amma rahama ta ubangiji saboda shine ar-rahman sai ubangiji sai ya halicce ka wanda da a ce ubangiji ya danka halitta ga wani bawa wallahi da kila a dangin ko akwai wanda baya so a haife ka da Allah ya damka halitta ga wata kabila da kila wata ƙabila ta wahala ga wata ƙabila. da wasu sun kashe haihuwar wasu saboda kawai ba sa ƙaunar ƙabila, amma ubangiji da yake shine ar-rahman sai ya halice ka ba tare da shawarar danginka ba ba tare da shawarar 'yan uwanka ba ba tare da shawarar kowa ba sai ya halice ka ba don komi ba saboda ya nuna ma shi ne ar-rahman rahama shi ce ta saye halicce ka saboda matsayi ne na ar-rahman shi yasa da ya tashi halittar ka ya halicce ka sai ya bambanta ka da sauran 'yan uwanka na halitta sai Allah ya taimake ka saboda rahama shi sai ya masu tura bai baka kana yawo zindir ba tsirara baka da wando baka da riga kamar yadda zaka ga wasu tsuntsaye na yawo wasu awaki da tumaki suna yawo babu wando babu riga amma saboda matsayi ne na al rahman mai rahama sai masu turaye muna sutura rahama ce ta ubangiji matsayi ne na al rahman bai ban mu sagaga ba sai Allah ya sa ya yi mu zuri'a ya ce a yi aure in an ga wane an san wane dan wane ne wane jikan wane ne ba kamar yadda dabbobi wasu dabbobi suke ba sai ka ga bunsuru yana barbaran mahaifiyar shi ita ta haife shi kuma ya koma yana neman ta amma rahama ta ubangiji matsayi ne na ar wannan rahamar ita ce sai Allah ya na. mu dinga yin aure saboda a gane cewa wani ɗan zuri a wani ne Allah bai mu sagaga ba bai ban mu kamar yadda ya ba wasu 'yan uwan halittar mu dabbobi ba bancin Allah ya ma haka kuma sai ya baka ji alhali ko da aka halice ka la na shai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida rahama ce ta ubangiji matsayi ne na ar-rahman ya baka ji a unguwarku akwai wani na nan bai ji wallahi amma rahama ta ubangiji sai ya baka ji rahama ce ta ubangiji ya baka gani akwai wani a unguwarku da kila kura za ta shigo a gari a yi kuwa a ce ga kura ta zo bai da idanun da zai iya shekawa sai dai ya yi inda kuran nan ta yi amma rahama ta ubangiji sai ya baka idanu don ka gane shine ne rahman matsayi ne na ar sai ma zuciya wadda kake aiki da ita take tace wasu abubuwa take tsare wasu abubuwa matsayin shi na ar-rahman daga cikin rahama ta ubangiji shine wannan jujjuyawa rana da dare da kuke gani Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana a cikin suratul qasas Allah ya ce wa min rahmatihi جعل لكم الليل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون daga cikin rahama ta ubangiji wannan wa dare da rana da kuke gani in lokaci ya yi dare ya yi sai ku je ku bar duk abin da kuke sai ku je ku kwanta ku yi bacci sai ku samu sauƙi na rigima da wasu abubuwa na wahala da kuka yi sai ku samu hutu wallahi da Allah zai sa mutum ya bar garinsu ko ka bar ƙasarku ka je wata ƙasa da suke iya wata shidda a cikin dare babu rana ko kuma ka je ƙasar da ake iya wata shida babu dare sai dai rana wallahi za ka iya ƙara fahimtar rahama ta ubangiji da allah ya sa ana jujjuya muku dare da rana wanda matsayin shi na ar-rahman shi ya saya muku haka don ku gane shi ne mai rahama kuma ba wani aiki kuka yi ba ba wani abu kuka wa ubangiji ba da ya muku wannan tsari ganin damashin ya sa kunan daga kaza zuwa kaza kun san dare ne daga kaza zuwa kaza kun san rana ce da a ce dare yadda muke ganin a yi ne a yi dare da ubangiji ya jarabce mu da dare a yi sati ɗaya ana yin dare akwai waɗanda da dama cikinmu ko da za a je da yawa daga cikin wasu ba su da rayuwa saboda ba a saba rayuwa ba ba a ganin ranar nan da kuke gani kuma rahama ce ta ubangiji wannan ranar da kuke gani akwai abincin da kuke nomawa a ƙasarku wanda idan babu ranar ba zai iya tsirowa ba balle ku samu wannan abinci da haka matsayin shi na al rahman mai gamammiyar rahama mai rahama sai ubangiji ya sa kuna da rana noman da kuke yi abincinku ana yin rana sai abincinku yana girma kuna samun abin da za ku ci wanda da dare ne akwai in kafi kowa iya noma da dubarar noma akwai abin da shuka take samu daga rana in ba ta same shi ba kuma shi kenan shuka ba za ta iya tashi ba da haka juyawa dare da rana wannan yana daga cikin ni'ima ta matsayi ne na al rahman da ya muna wannan abu daga cikin rahama ta ubangiji da ya muna shine waɗannan ruwan sama da ubangiji yake saukawa su kansu rahama ce idan kana so ka gane ruwa rahama ce ka je ka binciki manoma waɗanda suke noma idan kai ma ba za ka ƙila bakinka in an yi ruwan sama babu wani amfani da kake da ruwan sama sai dai kila ka samu ƙasa ta yi sanyi ka ji daɗin bacci da mi to ka je ka binciki wa'annan manoman rahama da ruwa suke da tsoron sama saboda rahama ta ubangiji da allah ya ga dama sai ya saukar da ruwan saman nan kamar yadda ake yin duwatsu amma Allah subhanahu ta'ala saboda rahamash sai ya shirya yadda za a yi a yi ruwan shi yasa Allah ya ce allazi ja'ala lakumul arda firashan allazi ja'ala lakumul arda firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa wa anzala minas samaa ma'a أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن ونن آية ta ƙunshi abubuwa na rahama da dama da Ubangiji ya muna. Allah ya ce, ja'ala lakumul arda firashan daga cikin rahama ta ubangiji matsayi ne na ar-rahman shimfiɗa muna wannan ƙasar da ya yi wasama'a bina'a da wannan sama da kuka gani an gina a haka Allah ya ce wa an zalamina sama'i ma'a daga cikin rahama ta ubangiji saukar da ruwan sama da aka yi da Allah ya ga dama idan za a yi ruwan saman sai a yi su kamar yadda ake yin duwatsu amma saboda rahama ta ubangiji matsayi ne na arrahman wata ran in za a yi ruwan sama sai a shirya hadari wanda yake da idanu sai ya ga hadari sai ya gida wanda wadda ta shanya gari sai ta kwashi wanda yake kasuwanci yana da buhuwa na abincin da ke lalacewa sai ya ga hadari sai ya kwashi to akwai wanda bai gani ji yake yi ya za a yi ya gane za a yi ruwan sama ubangiji sai ya shirya wata cida in za a yi ruwan sama wata ran sai ka ji ana cida ana tsawa dukkaninsu wata rahama ce ta ubangiji ana nuna ma ɗan adam ruwan sama za a yi duk da haka akwai wanda bai ji bai gani sai allah sai shirya wani iska mai daɗi wanda in ba ruwan sama za a yi ba ba ka je irin wannan iska sai ka ji ya kama jikinka sai ka ce wane sai ka ce ma ɗan jagora ka bari mu wuce gida na ji akwai alamun ruwan sama duk da haka allah ya san ɗan adam ajizi ne saboda yana ar-rahman wata in zai shirya ruwa sai a ɗan hware yayyahi ana ce ma mutanen bashami ku tashi ku tashi wannan cewa kai ba ruwa za a yi bada Allah ya yi ɗaya na aka yi Allah na cewa ku tashi ku tashi sannan ubangiji ya saukar da ruwan sama wannan rahama ce ta Allah da ubangiji ya ga dama sai ya hana magarinku gaba ɗaya ruwa kuma ba wanda ya isa ya ce sai an yi a yi dubarar da duk za a yi wallahi babu yadda za a yi a yi ruwan sama shi yasa ku je wasu ƙasashe ku gani ruwan da ake iya muku a bishami ku tambayi waɗanda suka saba zuwa aikin hajji shin makka da madina suna samun yawan waɗannan ruwan ku diba ku ga gari ne inda aka haifi annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makka madina can ne annabi ya yi rayuwa sallallahu alaihi wasallam can ne kabarin shi yake amma ruwan da ake iya yi a bashami shi makka da madina na samun su me dalili saboda shi ne a rahaman rahama ce ta ubangiji ya aje kaya ne inda yake so ya aje babu wanda ya isa ya ce don mi da haka sai a yi muku ruwa ku noma abinci kala-kala bancin ruwan sun sauko sai Allah ya ce wa an zana minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lako fa bihi minas samarati wannan kalma rahama ce ta Allah sai ku yi noma ƙasar ku tana iya noma akwai inda sai an kwashi ƙasa an sa a jirgi an kai musu wata ƙasa a shimfiɗa ta sannan su iya noma abinci to don ƙasar su ba ta iya noma to amma ku saboda rahama ta ubangiji a saukar da ruwa ku yi noma a ƙasar ku ba tare da kun nemi wata ƙasa ta kawo muku ba mai yiwuwa da Allah ya ga dama sai ya sa ƙasar ku ba za ta iya noma ba wani yanzu da noman shi yake dogara ya ci da iyali ne a shekara ɗaya ba tare da ya roƙi kowa ba to kuna noma wannan rahama ce bancin fa'akhaja bihi mina thamarat akwai abincin da ba ma kuke shuka shi ba amma sai ya fito ta dalilin saukar ruwan sama to rahama ta gaba kuma fa'akhaja bihi mina thamarat Allah sai ce mi rizkan lakum wannan rahama ce ta Allah matsayi ne na arrahman da ubangiji ya ga dama sai ya samu yi noman idan aka yi noma aka ƙare ubangiji ya ce to ku taru wajen gari duk abin da an ka noma ku tara shi a sa wuta a ƙone shi kuma ba wanda ya isa ya ce don mi a kai amma rahama ta ubangiji noman ma sai aka ce an san lokacin rani in noman shinkafa kake yi in masara kake sawa in me kake sawa sai aka ce wato sai aka ce to ubangiji saboda tausayi saboda rahamar ya san irin kudin da ka kashe wajen ban ruwa da mi sai ubangiji sai ya ce ka fitar da zakka wadda ta kai lokacin damana zakkar damana zakkar rani ba ta kai zakkar damana ba wannan rahama ce ta Allah saboda tausayi yana a rahman shi ya sayi wannan tsarin in damana ta zo ubangiji ya san irin ruwan da shi ya saukar ba kai ka shayar da ƙasar ba sai zamanto zakkar da za ka fitar ta abinci ta fi wadda ka fitar ga rani matsayin shi na al rahman matsayin ubangiji na al rahman daga cikin rahama da ubangiji ya yi muna wadda za mu gode mai shine da ya kasance shine mudabbirul amr mai jujjuya al'amuran bayi in ya tahi ba da arziki sai ba wani ya hana mu wani da ya bar tattalin arziki ga wani family wallahi da wasu family sun koka amma yanzu komi za ka yi sai dai ka yi abinda za ka yi wani arzikin nan Allah ya bashi babu yadda za ka yi to da za a ban ma wani makalid na arziki makullayen arziki da ya hana mu wani arzikin duniya amma rahama ta ubangiji sai ubangiji sai ya rike arzikin nashi shi kadai ke juya shi babu wanda ya isa ya juya sai ka dibi wani ya wuce da babban mota ko da manyan kaya tufafi duk bakin abin da za ka yi ka sa hannu ga baki ka cije yatsa in baka ya tara ba ka hude hannunka jini ya hito ko kuma ka ce ku ci nan mu mu ci can in baka ya tara ba alhaji ya ci nan kuma gobe kiyama ya ci nan baka ci ba can baka ci ganda ma Allah ne shine wanda yake bayar da arziki ga bayi rahama ce ta ubangiji da Allah ya sa ya rike arzikin nan hannu ne wallahi da arzikin nan ga hannun wani yake wallahi da kila wasu ba su yi arziki ba matsayi ne na arrahman rahman abin ya shafi lafiya wannan da kuke gani sai ya ƙi ba kowa wannan makulli na jujjuya abinda ya shafi lafiyar bayi ba don komi ba sai don gudun irin wagga da ta faru tsakanin faransa da nijar da ya banma bayi abin da ya shafi harkar lafiya kadai da faransa sai ta ce to bari mu sako ma Nijar ciwon da sai ta biɗi magani gare mu sai ta ci kwakwata amma sai ubangiji ya ce na ban makaina dabbirul amr sai zamanto babu yadda za a yi ai an so a kururu ta korona saboda a tarwatsa addinin musulunci saboda ubangiji shine mudabbirul amr sai ya hana saboda ku gane shine ar-rahman mai rahama da yawa ake so a yi muku wani abu na cuta saboda ubangiji yana ar-rahman sai ya hana wannan abin na cuta ya same ka da haka da cikin rahama ta ubangiji da ya muna riƙe makullai na arziki na kashewa na rayawa bai ban mu kowa ba ya ban mu kai ne shi wallahi da wani ƙila akwai wata yarinya da ka gani kana so baka sani ba kila ya yi shekara goma yana kirkirarta yanzu ka to da 'yan canji sefa-sefa cikin aljihu ka ce ka gaida uwayenta ka gaida kannanta da yannanta ka aje sefa ka ta yaka ana sai alhaji wallahi in shi in yana rike da mukullan ya rayawa da kashewa nan take ka kashe ka da arzikin ka dukka sanin inda ka yi ya ce ya auri mata amma ubangiji da yake shine ar-rahman bai ban mu kowa wannan al'amarin ba da haka ubangiji shine ar-rahman daga cikin rahama ta ubangiji shine aiko muna annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ya aiko annabin Allah annabi Muhammad wa ma أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله يكشف ba sai don سيدور ga talikai. zuwa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi rahama ce ga bayi da yanzu muna nan cikin duhun bidi'a da kahirci kuma yau ubangiji ya ga dama an je gobe kiyama kuma duk zai samu wuta amma rahama ta ubangiji sai ya aiko muna annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kuma wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi shi za ku shiryu daga cikin rahama ta ubangiji matsayi ne na al rahman da Allah ya muna shine aiko alkur'ani da Allah ya yi da yanzu mahi yawan mu kowa ya zama ɗan disko a yi ta kiɗe-kiɗe ana raye-raye amma sai Allah ya aiko muna alkur'ani ya zama rahama gare mu in ka karanta alkur'ani a baka lada in baka da lafiya ka karanta alkur'ani Allah ya baka lafiya ta dalilin alkur'ani da karanta ta dalilin alkur'ani kana cikin damuwa in ka karanta shi akwai waɗanda Allah ya bayar da labarinsu sun shiga jarabawa da fitina fiye da taka kuma suka yi haƙuri Allah ya baka yadda za a yi ka samu kwanciyar hankali in ka karanta alkur'ani ka samu nutsuwa in kana buƙatar lafiya ga alkur'ani in arziki kake buƙata ga alkur'ani in kasuwanci kake so ka yi to alkur'ani ya koya ma yadda za a iya yin kasuwanci don tun kafin kai akwai waɗanda aka fi waɗanda suka yi fi ka arziki da haka saukar da alkur'ani ga bayi rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ku uwa musulmi me ke sa ɗan adam ya samu rahama ta ubangiji abu na farko abinda daga cikin dalilan da ke sa ɗan adam ya samu rahama ta ubangiji shine al'ihsan menene al'ihsan annabin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin umar bin khattab radiyallahu anhu ya ce bainama nahnu julusin inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه السبيل قال صدقت قال فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك qala fa akhbirni an as-sa'a qala mal masulu anha bi a'lama min as-sa'i qala fa akhbirni an amaratiha ay alamati as-sa'a قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الآرة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل qala Allah wa rasuluhu a'lam qala huwa jibril atakum yuallimukum dinakum annabi ya ce abinda ake ce ma al-ihsan kyautatawa anta abudallaha ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kana gani dai kamar kana ganin ubangiji a gabanka idan za ka yi bauta wallahi malam in ka wani na sallah malam wallahi sai ka ji kamar ka sabu lala ka zane shi musamman ranar kasuwa in ka tai kasuwa mutum ya jera kaya wai bai iya zuwa masallaci ya yi sallah nan saman shi hida ta ta kasuwa nan ya ka sallah in ya ga wani kwaso ma ya wuce sai in ya tosa wai ya zauna in ya zauna wai sallah ta ake jama'a bai ko damu da ubangiji ma an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara bai ko yadda da ya bauta ma Allah kamar ubangiji na gani ne gahi gashi wani ma ya to ciniki ma za a yi cikin sallah in an taho sai shi shi haka duk kowa zama kurmawa na ƙarhi da yaji sai ya ɗauko jaka biyu sai eh, ya za a yi da kuɗi aje aje wata rahan magana wai sallace ake yi gaban ubangiji da haka ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin ubangiji gabanka yau eh, an ce shugaban ƙasa abdurrahman shani hafizahullah yana biɗakka ayo duk garin beshami kowa sai ya sai yana biɗakka za ka ci wanka ka gyara in ka tahi ka anna ala ru'usin tayr kai ka ce tsuntsaye a saman kanmu saboda natsuwa za ka ga mutum kamar tsuntsuna saman kai ne ya yi zaune ya kame bai ko sahi wani dogon motsi dan gama shugaban kasa ya ga laihi ne ya ce yayi wani abu da bai to ina ga Allah da haka an abudallaha ka annaka an fa in lam takun tarahu fa huya raka. daga cikin asbab da ke sa ɗan adam ya samu rahama ta ubangiji shine taƙawa jin tsoron ubangiji idan bawa ya sa jin tsoron ubangiji cikin rahama ubangiji sai Allah ya bude ma kofofin tattalin arziki shi yasa Allah ya ce wa man ya yaj'al lahu makhraja yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah ya ce wa lahu duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai mai mahita wa yanzu kuhu min haisu la yahtasib Allah zai azurta dan adam ta inda ma bai sare ba inda baka sare ba sai Allah ya azurta ka kana zaune kila wani abu garin kuma ya sai ake yi ka taho kila ma ko koci sai ya suwa sai ka kama kai ta tsincewa kana sa gabu ana ce ma kun ya zama mahaukaciwa wai dibi abin da yake ana zaune sai a ce to wannan abin duk kwara ɗaya ga abin da ake sayi ne da tsada nan take sai dai ka ji ana ce ma wani alhaji sai ka yi mahaukaci ya dawo mai kuɗi ganin dama Allah ne shi yasa Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu walau an أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من من السماء والأرض ولكن كذبوا, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله يتشي ولو أن أهل القرى دامتا ننقروا آمنوا ذاسوا إيماني wattaqaw attaqwa huna bi ma'ana ash-shari'a za su bi dokokin ubangiji Allah ya ce lafatahana alaihim barakatin minas sama'i wal am Allah zai buɗe ma mutane ƙofofin tattalin arziki na sammai da ƙasai shi yasa ku bari in gaya muku na taɓa faɗin wannan magana lokacin da aka yi juyin mulki a Nijar na ce mutanen Nijar Allah zai buɗe ma mutanen Nijar ƙofofin tattalin arziki in Allah ya yarda nice Allah zai sanya ma ƙasar Nijar albarka nice in Allah ya yadda abinda mutanen Nijar ke wasu ke je musu tsoro na talauci in Allah ya ba zai kama ƙasar Nijar ba kun san dalili saboda bin shari'a Allah shugaba a aƙida ta sunna ko da zuwa yayye iske shugaban ƙasa ya sa takobi ko bindiga ya yanke shi ya sare mai kai ko ya kashe shi ya hau kujerar kan mulki abinda a aƙida ta ahalu sunna shine kawai ku ce sam'an wa ta'atan mun bi mun ji wannan shine aƙida ta ahalu sunna to mutanen Nijar lokacin da aka yi juyin mulki sai suka yi biyayya suka ce sun bi taimako wannan taimakon Allah ne da Allah ya sa mutanen Nijar ba su samu zuciyarsu ruwan sanyi ba suka bi suka tayar da zanga-zanga da ita ce ake so ku yi zanga-zanga a kashe ku amma sai Allah ya hana wannan abu saboda riko da shari'a da kuka yi saboda riko da addini da kuka yi duk wanda ya rike addini Allah bai bari ya walakanta da haka shi yasa Allah ya ce walau anna ahlul qura da mutanen garuwa amanu za su yi imani wattaqaw su bi shari'a attaqwa huna bi ma'ana ash-shari'a Allah ya ce lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh Allah ya ce wallahi za mu buɗe musu ƙofofin tattalin arziki na sammai da ƙasai Allah ya ce dalilin da ya sa muka hana arzikinmu walakin kaddabu sun ƙaryata Allah Allah ya ce fa akhaznahum sai muka kama su bima kanu yaksibun akan abin da suke aikatawa don haka mafi yawan ƙasashen musamman Najeriya da Nijar gudunmuwar da Allah ke basu kaga ana son a ci su da yaƙi an yi turo 'yan ta'adda suna kashe-kashe an yi mi duk abin da ake yi an yi an yi an kasa wallahi saboda rahama ta ubangiji da mafi yawan waɗannan ƙasashe ana yawan ɗabbaka suna saboda Allah Sunan nan da kuke ganin ana yi tana daga cikin dalilin da ya sa Allah yake tausaya ma ƙasar Nijar da Najeriya lokacin da aka yi taro na afirka a abuja aka kira shugaban rabitatul alamil islami na duniya sheik a turki shine duk wata fatawa da za a bayar ko wani abu na matsalar ilimi da za a tattauna a duniya ta musulunci shine shugabanta gaba ɗaya aka gayyato shi ya zo wajen taron nan ga 'yan Nijar, ga 'yan Najeriya, ga 'yan Togo, ga 'yan Ghana, ga 'yan Kamaru, ga 'yan Burkina, ga 'yan Mali, ga 'yan Cote da sauran ƙasashe da ya hau bari ya kalli gabas, ya kalli yamma, ya kalli kudu, ya kalli arewa, ya ga dandazon ahalus sunna sai tambaya ce wai nawa an ka ba su sun ka taho. Sai an ka ce a'a dukkaninsu babu wanda an ka biya shi ya ɗiba cikin aljihu ne to saboda Allah hankalin shi ya tashi don ya san babu inda za a je a samu irin wannan a tara wa'azi mutum ya baro ƙauyensu ya taho sauraron wa'azi mutum ya baro garinsu ya taho sauraron wa'azi kuma ba ko sisi an ka biya shi ba da haka yana daga cikin riko da sunna da ake yi yana daga cikin tausan da ubangiji yake wa mutane na najeriya da nijar daga cikin rahama daga cikin abin da ke sa a samu rahama shine waɗanda allah ya ba dukiya waɗanda allah ya ba matsayi su rinka tausaya mana ƙasa da su annabin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ya ce arrahimuna waɗanda suke da rahama da jin ƙai da tausayi ga bayi to yarhamuhumur rahman shi ma mai rahama zai musu rahama in Allah ya baka mulki ka tausaya mu bayan Allah in Allah ya baka dukiya ka tausaya mu bayan Allah ka taimaka musu da dukiyar da Allah ya baka da abincin da Allah ya baka wallahi baka talauci saboda abin da Allah ya ce annabi ya ce irhamu man fil 'ar ku ga tausayan waɗanda suke kan ƙasa yarhamukum man fil sama wanda yake sama shi ma ya ga tausanku shi yasa za ka ga mutum Allah yana ta shiga cikin al'amura ne saboda shi ma tausan bayi da yake yi ai rahama ce ta ubangiji matsayi ne na arahaman ba aiki kai ba amma ya sa arzikin bayi ya rinka biyuwa ta hannunka kana ba su shi yasa daga a cikin abin da ake bukata in dan adam zai yi addu'a wai ka ji mutum ya ce Allah ka ba masoyan su ba mu maboki haka son ka zama ka ce wai to in Allah ya ba masoyinka kuma bai tsage ga masoyin naka zaka san zaka yi arzikin ba so nawa kake tare da mutum sai aiki yi ya samu kuɗi yana yin kuɗi sai ya canza abokai gaba ɗaya cewa ne da shi mun ka taya wannan babu wahalar da mun kai da shi kullum yana gidan mu, amma ga shi in zaya arziki ya ta wutuna ka roki Allah ka ɗaga hannu ya baka arziki don shi ke da arzikin ba na kowa ba ne ga cewa ubangiji bai iya masa ya ne yana bayarwa wallahi zai baka da haka tausaya ma bayi yana daga cikin abinda zai sa kai ma ubangiji ya yi ma rahama abu na ƙarshe shine addu'a annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan yana cikin damuwa yana arwalla da ila ya koma yana fila ya roƙi Allah kai ma kanka ka rinka roƙon ubangiji ka rinka addu'a wannan arziki da kuke gani ba komi ba ne don ubangiji ya baka don shi da kai ne ce ya ibadi ya ku bayina lau anna awwalakum da na farkonku wa akhirakum da na ƙarshenku wa insakum da mutanenku wa jinnakum da aljannunku kamu fi sa'idin wahidin za ku tsayu akan ban ƙasa ɗaya mu tsayu akan ban ƙasa ɗaya ubangiji ya ce fasa'aluni ku roƙe ni faɗaitu kulla wahidin mas'alatahu in biya ma kowa bukata ta Allah ya ce ma na kasa zalika mimma indi babu abin da zai rage gare ni na arziki illa kama yankusul mikhyadu idza udkhila al ba. sai ka doki allura kasa cikin teku ka fitar da ita in ka ga ruwan nan so rage sannan arzikin Allah zai ragewa ba da jimawa ba nake sauraron ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu yana bayar da labarin rayuwar shi ne profesa isa yalwa ya ce lokacin da ya ƙara karatu a madina zai dawo a gida ya sai tiket an ba shi tiket a jami'a da nashi da na matar shi da na ɗan shi yaron shi ya ce ya yi bukin ɗin jirgi za su tashi daga madina zuwa jidda daga jidda zuwa kano ya ce ya yi takarda ta fita ƙasa gaba ɗai ta horojin nihai babu damar ya sake zama ƙasa ko da ya isa airport na jidda ko da aka dibi tiket ɗin shi a ce babu yadda za a yi matashi da yaron shi su iya tahiya ranar kuma bai yiwuwa jirgi ba zai sake taya ba sai nan da kwana goma kuma ga yaron shi ga matar shi sannan shi nashi ɗaya ne gashi ana ta bincike ana shiga jirgi shi gashi tsaye ya rasa yadda zai yi wallahi malam yana bayar da labari fofesa isa yalwa ya ce yana zuwa sai kawai an kai ƙarshe na ƙara bodin da komi ya ce kawai sai ya je wajen bayan wata fila sai ya daga hannu ya ce ya mujibul muttar iza da'a sai ya gaya ma ubangiji damuwar shi yana zubar da hawaye amma bai bari iyalan shi suka gani ba ya ce yana tashi daga wajen nan kawai sai ya ji sama an buɗe wuta an buɗe ofis an hito da aka fito sai aka kira shi aka ce ya zo da ya zo shugaban airport ɗin ne gaba ɗai ya sauko da kai ne allah ya ce ya sauko da ya sauko sai an shi passport passport ɗinsu aka je aka buɗe wa'annan ticket an kai musu duk abin da za a yi musu suka je kuma wajen bincike kuma ba a tambaye su wai ku ina kun ka tsaya ba ya aka yi kuka yi lace allah ya hana ya ce haka suka je ko da suka je su shiga jirgi ana ma mutum a rufe jirgin amma aka hana jirgin ya tashi sai sun iso dalilin da ya sani kawo muku wannan kisa abinda farfesa yake so ya karantar da mu sa ya ne ga ubangiji idan za ka yi roƙo ka yadda ubangijin nan da ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah ce wa idan sa'alaka ibadi anni idan bayan ka suka tambaye ka a kaina ka ce fa inni qarib ina nan kusa ujibu wata da'i idza da'an ina karɓar kiran mai kira na lokacin da yake kirana kullum an ka tashi malam ku yi muna addu'a kai ka yin addu'a alhali ubangiji ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam sayadkhuluna jahannama dakhiri Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni wa qala rabbukum ud'uni Allah ya ce ku roƙe ni astajib lakum zan karɓa mu Allah ya ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati waɗanda suke girman kai wajen roƙoda sayadkhuluna jahannama dakhirina za su shiga wuta suna masu dawwama a ciki kullum ka zauna sai ka ce shehi malam koyi muna addu'a koyi muna addu'a kai baka addu'a ko ubangiji malam da naka akwai bambanci akwai gaskiya yes malam ya ma addu'a amma kai wa kai ma ka tashi ka yi lokaci nawa damuwa ta same ka kai iya tashi da dare kai yi alwala babu wanda ya sani in ba kai sai ubangiji ba ka yi arwalla ka yi sallah ka zubar da hawaye ka daga hannu ka hoda ma Allah bukatarka ka je ka yi nazari lokaci nawa ka taɓa yi alhali ubangiji yanzu jabbar fi kulli lailatin ila tabaqi dunya yamunnu bi fadlihi fatufraju abwabu samai wa tuftahu يقول على مستغفر يلقى غافرا ومسمنه خيرا ورزقا فيمنه روى ذاك قوم لا يرد حديثهم على خاب قوم كذبوهم وقبوا وقل ينزل الجبار كتي أبنجي ميتك جيب باي ينا سوكا في كل ليلة دكان درن دنيا إن الله يكي سوكا إلى طبق الدنيا zuwa ga rufin wannan duniya sama ta farko ya munnu bi fadlihi fatufraju abwabu sama'i za a bude kofofin sama gaba ɗai tun daga sama ta farko har sama ta bakwai Allah da kai ne zai ce ala mustaghfiran yalqa ghafiran ina mai bukatar gafara ya hadu da mai gafara wa musamnihul khairan ina mai bukatar alkhairi wa da arziki fa yumna a bashi arziki kuma kana cikin damuwa kuma ba za ka iya tashi ka yi arwalla raka'a biyu ka gaya ma Allah ba da haka ya koyin uwa musulmi mu yadda da ubangiji shine ar-rahman shine Allah nan da ke iya biya mana bukata ubangiji shine ar-rahman mai miyar rahama duk abin da kake bukata babu mai iya baka shi in ba Allah ba in ka yadda da wannan wallahi ka gama lahiya ka yadda da babu mai iya cutar da kai sai Allah ya yadda in ka yadda da wannan ka gama wallahi da haka muna roƙon Allah ya gafarta muna Allah ka yi muna rahama Allah ka samu cika da imani ya rabbi muna roƙonka wanda ya zama dalilin shigowar wannan gari mai albarka shine mai wannan gari mai albarka Alhaji Siddi Magaji Allah ya ƙara wa a shi albarka Allah ya ƙara wa rayuwar shi albarka Allah ya ƙara wa dukiyar shi albarka ya rabbi muna roƙonka Allah ya zaunar da wannan gari lafiya na beshami Allah ya ƙara buɗe ƙofofin tattalin arziki a wannan gari mai albarka ya rabi ka zaunar da Nijar lafiya ka zaunar da mahukunta Nijar lafiya ka zaunar da 'yan kasuwar Nijar lafiya ka zaunar da ma'aikatan Nijar lafiya ya rabi ka ƙara ɗaukaka darajar ƙasar Nijar ka ƙara ɗaukaka darajar mutanen Nijar ya rabi ka san mutane ne masu son addini Allah ka so su Allah ka biya musu bukatocinsu ya rabi yadda suke mutunta addinin ka mutanen Nijar Allah ka mutunta su fiye da haka yadda suke mutunta malamai ya rabi muna roƙonka ka mutunta su fiye da haka ya rabi muna roƙonka ka zaunar da Najeriya lafiya ka zaunar da kuma Najeriya lafiya ya rabi ka biya mu kowa bukatocin shi na alkhairi ya rabi ka hada fuskokin mu a gidan aljanna ka sa mu cika da imani a yan uwa musulmi muna bukatar addu'a ku in Allah ya yarda ya kaddara ranar laraba za mu ban Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki ƙasar Saudiya kuma cikin taimakon Allah an ɗora min nauyin aikin da mahaifina a sheik Dr. abubakar Rahima, rahimahullah yake aikatawa a lokacin da yake raye na aikin hajji katafila ce sarkin aiki doza ce ba ka iya aikin da yake iyawa illa fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu aikin da yayi tsakani da Allah ya min nauyi da yawa ba zan iya abin da yayi ba illa mu roki Allah kuma muna roƙon ku sanya mu addu'a Allah ka sa mu iya mu yi gwargwadon abin da muke iyawa kuma Allah ka ba mu ƙarfi ka fahimtar da mu abinda za mu iya yi wajen karantar da alhazai da taimaka musu a ƙasar saudiya muna roƙon allah ya gafarta mu babanmu a shek dr abubakar argungu allah ka yi mai rahama allah ka sanya kabarin shi allah ka sa kabarin shi ya zama raudatan bin riyadul janna ayyukan da ya na alkhairi allah ka karɓa mishi kurakuran da ya allah ka gafarta mishi wayanda suka zo daga Najeriya da wayanda suka zo daga wasu bangaruka na Nijar Allah ka saka mu kowa da alkhairi wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh